radio hausa voh ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد صل على bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin Hausa tv daga nan birnin teran ya fara watsa shirye shiryen sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa idan akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma sai ku saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis biyar ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai goma sha tara ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 141 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 1879 james maxwell wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan yankin scotland ya rasu an haifi james a yankin scotland na kasar birtaniya a ranar 12 ga watan noman shekara ta 1831 da kuma a shekara ta 1871 ne ya rubuta littafinsa da ke magana akan juyawar igiyoyin karfin wutar lantarki da magana ɗisu wannan ilimin da ya gano ya sa aka maida shi shugaban sashen ilimin kimiyyar lissafi na jami'ar cambridge ta kasar birtaniya james maxwell ya rubuta dokoki na ilimin kimiyyar lissafi bangaren wutar lantarki da kuma kimiyyar sanadarai sai dai james bai yi nisan kwana ba domin kuwa ya rasu yana da shekaru 48 a duniya a shekara ta 1879 daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 2014 george jordan wani marubuci kirista ɗan ƙasar labanan wanda ya rubuta littafin sautul adalatul insaniya ya rasu an haifi george jordak a garin marja'iyun na ƙasar labanan bayan kammala karatu ya zama malami mai karantarwa a bangaren falsafa da kuma adabin larabci a jami'ar beirut ya kuma rubuta littafai da dama ɗaya daga cikin littafansa mafi shahara shine littafin na mai suna imam ali sautul adalatul insaniya wanda ya wanda ya wallafa shi a cikin mujalladai biyar an tambayi george jordan kan cewa me yasa ba zai rubutu akan sauran halifofin musulmi ba sai ya ce ba wai domin sauran halifofi ba su da cancanta a rubutu a kansu ba ne sai dai ya ga cewa duk da shi kirista ne amma ya rubutu ne akan imam ali saboda irin ɗabi'un da ke cikin ma'amalarsa da makiyansa inda ya ce a cikin wannan ma'amala mutum zai ga hakikanin 'yan adamtaka da tausayi a aikace yayin da su kuma makiyansa ba su san wani abu ba sai kisa da azabtar da dan adam da cin mutuncinsa da keta alfarmarsa akan haka ya ɗauki wannan bangare na rayuwar imam ali ya rubutu a kansa kuma ya rubuta wannan littafi akan haka inda ya sanya masa suna sautul adalatul insaniya ko kuma the voice of human justice wato sautan adalci na 'yan adamtaka. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 da 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya isa ƙasar Venezuela don ziyarar aiki. a najeriya kuma hukumar zaɓe ta ce a shirye take ta ba wa 'yan najeriya mazauna ƙasashen waje damar kaɗa ƙuri'unsu a zaɓuka na shekara ta 2023 dangane da zaɓen amurka kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasan amurka joe biden yana dab da lashe zaɓen shugaban ƙasa yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya isa birnin caracas babban birnin ƙasar venezuela a jiya laraba inda ya sami tarbar tukaransa na ƙasar venezuela joe areza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kamfanin dillancin labaran gwamnatin ƙasar venezuela avn a takaice yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa ɓangarorin biyu sun tattauna batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu da dama a cikin 'yan watanni da suka gabata ne dai ƙasar iran ta tura jiragen ruwa ɗauke da makamashi zuwa ƙasar ta venezuela don kawo ƙarshen ƙarancinsa a ƙasar wanda takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora a ƙasar suka haddasa labarin ya ƙara da cewa zarif zai ziyarci ƙasashen cuba da bolivia bayan venezuela inda ake sa ran zai halarci bukin rantsar da sabon shugaban ƙasar bolivia luis arch shugaban hukumar zaɓe a tarayyar najeriya mahmud yakubu ya bayyana cewa hukumarsa a shirye take ta fara ba wa 'yan najeriya mazauna kasashen waje damar kada ƙuri'unsu a zaɓuka na shekara ta 2023 masu zuwa jaridar premium stem ta najeriya ta nakalto yakubu yana faɗar haka a jiya laraba bayan da ya kammala aikin kare kasafin kuɗin hukumarsa a majalisar dattawar ƙasar shugaban inec ya ƙara da cewa tuni an ware naira biliyan guda don fara aikin rajistan 'yan najeriya a kasashen waje daga watan janairu na shekara mai zuwa kuma aikin rijistan zai ci gaba na watanni goma sha takwas wato watanni shida kafin zaɓe daga ƙarshe yakubu ya ce akwai buƙatar majalisar dokokin ƙasar ta gabatar da wasu sauye-sauye a dokokin zaɓen ƙasar kafin wannan shirin ya tabbata. dan takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban ƙasar amurka wanda aka gudanar a ranar talatin da ta gabata joe biden ya kama hanyar lashe zaben inda a halin yanzu yake da ƙuri'un electoral college 264 a yayin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar republican kuma shugaban ƙasa mai ci wato donald trump yake da ƙuri'u 214 halin yanzu dai ana da jihohi biyar wa'anda ake jiran sakamakon zaben nasu kuma akwai yiwuwan kowanne daga cikin 'yan takarar guda biyu su lashe zaben ana bukatan dan takara da zai lashe zaben ya sami akalla ƙuri'un electoral college 270 kafin ya lashe zaben ganin an yi masa fintinkau shugaba trump ya fara korafin cewa an yi masa makudi sannan idan bai lashe zaben ba zai garzara zuwa kotu. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran rundunar hashdu sha'abi ta kasar iraki ta ba da sanarwar kama wani kwamandan mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a birnin najaf na kasar majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto majiyar rundunar tana faɗar haka a jiya laraba ta kuma ƙara da cewa tuni wata kotu a ƙasar ta fi fidda sammacin kama wanda aka kaman, sai dai rundunar bata bayyana sunan wanda aka kama ba dakarun hashdi sha'abi dai su ne suka jagoranci yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish wacce ta mamaye arewacin ƙasar iraki daga shekara ta 2014 zuwa 2017 duk da cewa an kawo ƙarshen ikon ƙungiyar ta 'yan ta'adda a ƙasar iraki amma har yanzu akwai ɗaiɗaikun mayakan nasu a ɓoye a duk faɗin ƙasar a cikin 'yan watanni da suka gabata ne dai dakarun hashdu sha'abi suka fara aikin kakkaɓo ragowar 'yan wannan ƙungiyar a lardunan salahuddin ambar da kuma diyala gwamnatin kasar syria ta yi afuwa ta musamman ga fursunoni 62 'yan kasar wa'anda suka ɗauki makami suka yaƙi sojojin kasar tare da 'yan ta'adda a shekarun da suka gabata kamfanin dillancin labaran fars na kasar iran ya nakalto majiyar gwamnatin kasar ta syria tana cewa dokar afuwa ta shugaba bashar Asad ta isa lardin dar'a inda aka sallami fursunoni 62 daga cikin waɗanda ake tsare da su tun lokacin yaƙi labarin ya ƙara da cewa afuwan ta zo ne a cikin shirin shugaba bashar al na sake haɗa kan mutanen ƙasar iyalan fursunonin da kuma dai sauran jami'an gwamnatin ƙasar ta siriya sun gode wa shugaban kan wannan afuwar tun shekara ta 2011 ne dai 'yan ta'adda masu samun goyon bayan gwamnatin ƙasar amurka da kuma ƙasar saudiya da ƙawayenta suka kwace wasu yankuna a ƙasar syria da nufin raba ƙasar da kuma bawa hamsin ƙasar isra'ila damar iko da yankin gabas ta tsakiya amma sojojin ƙasar ta syria tare da taimakon ƙawayensu wanda suka hada da ƙasashen rasha da iran sun hana su cimma mummunan manufofinsu a ƙasar ta siriya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madalla labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin cikinsa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. Har ma da irin damarmakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare ya su tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. To da kyau, a shirin namu zai karkata ne zuwa ga abubuwan da suka shafi bukukuwan zagayowar ranar haihuwar manzon Allah da kuma jikan sai Amu Ja'far As-Sadiq alaihi salam wanda gudanar a nan kasar. Musamman idan aka yi aka da irin yadda aka gudanar da bukukuwan cikin matakan kare kai cutar coronavirus da ta zama a ruwan dare gama duniya. to da yake jagoran junju hal musulunci na iran atillahi sai da aliyu khamenei ya yi bayani game da zagorowar wannan rana mai mahimmanci ta haihuwar manzan allah tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa a tsarkaka ya sa sun tafi abokin aiki awal bauchi domin jin karin haske game da bayan da jagoran ya yi inda ya kada baki ya ce jawabin nasa ya kunshi waɗansu muhimman al'amura kamar guda biyar wanda yake kamar na farko daga cikinsa shine dama ainihin muhimmin lamari din shine batun haɗin kan al'ummar musulmi tun da daman ainihin jawabi din ya shafi maulidi ne na manzon Allah da kuma ƙarshen makon haɗin kai to sannan kuma sai batun na cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a ƙasar faransa to sannan sai kuma batun siyasar amurka a duniya da kuma yankin nan musamman da kuma kanta ita kanta iran din sannan sai kuma ita omatu na zaben amurka wanda aka fara a yau din nan to sannan sai kuma batu na muhimmi wanda shi ma ya magana akai shine batun kulla alaka da wasu kasashen laraba suke yi yanzu da haramtacciyar kasar isra'ila to waɗannan da a gani na su ne muhimman al'amuran da ya taɓo a cikin jawabin nasa a dangane da haɗin kan al'ummar musulmi lalle jagora ya bayyana da cewa haɗin kai dai da mahimmancin asalin shi kansa wato haɗin kai ɗin inda kuma yake nuna cewa matukar musulmi wato haɗin kan musulmi shine zai tabbatar musu da karfin su ya yi ishara da cewa waɗansu abubuwan da ma suke faruwa a halin yanzu a kasashen musulmi musamman ma na mutum ƙulla alaka da Isra'ila da wasu kasashe suke na Larabawa shi kansa wannan ya samu asali ne sakamakon wato rashin haɗin kan al'umma musulmi da ce musulmi suna da haɗin kai a tsakaninsu da irin waɗannan abubuwa ɗin ma ba zai iya faruwa ba to sannan kuma a gurguje sannan batun cin zarafin manzon Allah da aka yi a ƙasar Faransa nan ma jagora din ya Allah wade da wannan a batu din sannan kuma ya nuna cewa kamar wai wata daman wata siyasa ce ta yahudawa na sahiyoniya waɗanda suke suke wullawa wurin wato cin mutuncin musulmi sannan kuma ya lawa da abubuwan da kasar faransa ta yi da shi kansa shugaban kasar faransa da irin waina wanda kuma nuna cewa maganar da suke yi na nuna ainihin wato kamar kowai wani yanci ne suke da shi na faɗin albarkacin baki kamar wani lamari ne na ƙarya wanda ke ba haka ba ne. to daga nan kuma sai na garzaya birnin kum inda na gayyato wasu daga cikin ɗalibai 'yan najeriya da ke karatu a birnin na kum domin mana karin hasken game da yanayin yadda aka da bukukuwan wannan rana musamman ma a irin wannan yanayi da ake ciki da aka ɗauki matakai na kare kai daga kamuwa da cutar coronavirus a faɗin iran musamman ma a hubaran sai da ma alaihassalam salam to game da maulidin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a nan a cikin eh, garin kum eh, yau muka kalli iran baki daya munasabat guda-guda uku yani maulidai guda-guda uku a yani suka hadu a yau wanga rana maulidi na farko shine haifuwan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam maulidi na biyu shine haifuwa eh, imam ja'far sadiq imam na shida eh, jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam game da maulidin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yadda za a tafiyar da shi a nan kum duka yana saye kan hanyoyin jami'an tsaron lafiya yayin da kamar ajiya na zagaya wato na fita daga gida zuwa cikin gari irin yadda cunkoson abin hawa ya yawaita wanda kuma farin cikinsu shine su kawo wasu ya dama a suma ziyara ko da ba su cikin haramin ba daga wajen haramin ya zama to an yi ziyara na nuna farin ciki da wannan rana din al'umma sun rika wannan tuwo shigowa din wanda kuma anan tsara da yadda za a yi ziyara ba tare da an cinkushe ba tare da kiyayewa na nisantar juna tare da kyallan rufe baki da makamantansu alhamdulillah in ka je kamar wasu guraren taruwa na al'umma masallatai da husiniyoyi za ka ga yadda al'umma suka nazzama kansu abin zai baka sha'awa doka ce ba za ka shiga ba sai kana da kyallar rufe baki sannan yayin da ka shiga kuma gurin zama abin da zai baka sha'awa mutane ba kama su ake nuna musu ba za ka ga kowane inda ya zauna ya nisanci dan uwansa to bari mu tsallaka birnin mashhad inda a can ne Hubaran ɗaya da cikin limaman shari'a goma sha biyu daga cikin jihohin manzon Allah tsaya da amincin Allah su bata gare shi da alayen tsaraka yake wato Imam Rida alaihi salam inda nan ma na tona da wasu daga cikin ɗaliban na jami'ar al-Mustafa da ke birnin na mashahad wanda yake sun fito daga kasar najeriya ne domin jin yanayin yadda hubbaran ya kasance a ko kuma a wannan rana ta zagaya haihuwar manzon allah tsaya da amincin allah su tabbata da shi da alayensa musamman ganin irin matakan da ake dauka na wato kare kai da kamuwa cutar coronavirus da ta zama ruwan dare ga duniya ga abin da malaman suke cewa musamman anan mashhadul mukaddasa abu ne wanda yake zai burge mutane kwarai da gaske za ka ga mutane na farko ta makarantu sun yi hutu da sauransu haka alharamin imam ra'uf alibin musa riba alaihi salam kuma za ga mutane babu laifi alhamdulillah ko ta ina ga sunan maziyarta sun shigo haram din tun jiya da daddare ya ɗauki kwalliya an sa masa kayayyaki na kawata guri mutane kuma suna shigowa suna wato miƙa murna su zuwa ga imam rida alaihi salam duk da kasantuwar a wannan yanayi da muke ciki na corona to za ga lalle ba laifin mutane sun shigo sosai sai dai irin matakan da mutane suke ɗauka din mataki ne wanda ke mai ban sha'awa kwarai da gaske za ga an sa wa mutane abin shimfiɗa ba a barin mutane su zauna a kusa da kusa za a saka farish haka wanda ke ba dai babba ne can babba baba babba can sosai ba karami ne amma dai akan ci mutane kamar hurhudu za su zauna wato mutum biyu a gaba mutum biyu a baya sannan kuma za a ga lokaci bayan lokaci a nan haramta akan yi sanarwa cewar mutane su rinka zama tsakanin juna da fasila wannan kenan sannan ba a barin mutane suna shigowa ma har sai sun saka wannan abin da ake lullube baki da hanci wato mask kenan Ah, kamar yadda aka sani a shekarun baya garin mashhad da yake ah, yana ɗauke da haramin imam rida salamullahi alai ah, wato gari ne da idan irin wannan rana ta haifuwan fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da imam sadiq salamullahi alai ta kewayo to za ka ga baki daga gurare daban-daban a ciki da kuma wajen wajen iran suna taruwa domin ziyarar imam din da kuma wato taya imam murnan kewayowar wannan rana to amma a wannan shekarar kasancewan mun samu kai a wannan yanayi na yaduwan cutan corona sai zamana lallai gari yana nan kamar yadda ake gani ba wato yadda na zaga na gani a daren jiya da kuma yau ah, lalle ba yadda na saba gani ba ko kuma ba yadda aka saba gani ba sosai kuwa an da bambanci fiye da kima za ka ga ba baki eh, za ka ga dai wato ba hada-hada kamar yadda aka saba to masu wurare laifin daɗi karewa ji masu iya magana gan lokacin da aka ɗemu a shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga gaya a nan sai a wata sadar za ku ji mu daga sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda ku ji su wanda suka taimaka shi ne kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran masu sauraro yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa daban-daban domin shaɗantarwa to da yake muna cikin ranakun zagayowar haihuwar manzon allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa ne a yau shirin namu zai da kawo muku waƙoƙin yabo ne da mawaƙan ƙasa iran suka yi wa fiyayyen halitta annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa to a shirin namu ya gayyato muku rasul da tafiyan ne domin gabatar da waƙan da ya yi kan begen manzon Allah tsaya da amincin Allah su bata gare shi da alayensa tsarkaka da fatan za a gyara zama domin a saurari waka a bakin mai ita. rasul jafiyan kenan aka saurara a cikin waƙar bege da ya yi ta manzan Allah tsaya da amincin Allah su ta gare shi da alayensa tsarkaka da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma anan zamu jalan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da kai sabuwar waƙar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyar shirye shiryen mu a shafin mu na gizo wato tv 1ng masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su hali yanzu a madadin Aminu Ibrahim Kiya wanda ya gabatar da shirye-shiryen mu leka Iran da kuma kidakidan Iraniyawa ni tayar Aminu ke cewa ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Música